الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان القصد هج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض فيها هكذا كالداعي من لم يزر بيت الإله فما له من حجه فحم ولا فحمان وكذا نش وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مقاصد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق في الخلف بين الناظمون بطمان ونراه عند النظر فرضا لكن النعمان يعبى وله عسل هو نافي الوجوب فإنه ما جنسه فرض على الإنسان ولنا براهين تدل بأنه بالنظر مفترض على الإنسان أمر الرسول لكل ناظر طاعة بوفائه بالنظر بالإحسان وصلاتنا فيه بألف من سوى ما فلا الهجر والأركان وكذا صلاة في فك فكأمرتي في أجرها والفضل للمنان فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا سنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب في الإهتمام ثم انثنينا للزيارة نقصد قبر الشريف ولو على الحجفان فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والجعلان وكأنه في القبر حي ناطق والواقف من واقف الأذقان ملكتهم تلك المحابة فاعترت تلك الفواحي كثرة وجفان وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غابت على الأبنان وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان لم يرد لم يرد لم يرفع لم يرفع الأصوات حول صريحه كلا ولم يسجد على الأذقان كلا ولم ير دائفا للقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت بالأركان هذه زيادة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان من أفضل الأعمال هاتي رد وحي يوم الحشر في الميزان لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول لعظم البطلان هذه زيارتنا ولم ننكر سوى والبلاء المضلة يا أولي العدوان وحديث شد الرحل النفس ثابت يجب المصير إليه بالبرهان شيء قلنا الذي قال الأئمة قبلنا مو أهل السنة والجماعة mun faɗi allah bai al masu abun da imamai suka faɗi muna kan abin da maliku abu hanifa ya faɗi maliku shafi'i ahmad bin hanbali kafalan wannan sun yi man kafin mu ba mu tsallake su mu ce su ma mu ƙura'ani ne muke bi sunnan annabi muke bi ba mu abin wani malami a duniya kuma muna da malami بمالني بمالاب وبه النصوص آتت على الشيء على التبيان وبه النصوص سوء أبن دفق فقط إنه شيني كذا دنقفي آتت على التبيان دسوك ذو نصوص تنجيم بيان أبو القبض هج البيت وهو فريضه الرحمن واجبة على الأعيان القصد نفي حج البيت شنو زيادة الأجر وهو فريضة الرحمن هو حج فريلا كيف الله تبارك وتعالى واجبة على الأعيان فريلا ندولي ندولي ورحالنا شدت إليه من بقاء في الأرض فيها كذا داني يعني ريالنا قائم شدت منا أورا إليه زوانا لكن الله من بقاء الأرض لقفافة من دنيا قاسيها ناسا دنيا كذا داني أكنا كذا duk inda mutum yake a duniya farilla ne ije من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان من لم يزر بيت الإله وند دك بيت لكن الله بيت أوسي أو جنب فما له من حجه من حجه دو كون حجه فما له صهب من حجه بيت ربو حجه ولا صحبان بل ربو بيو وكذا نشد رحالنا للمسجد نبوي خير مساجد البلدان hakanan bukan taura kayamu musamman lil masjidin nabawi ga masallacin manzon Allah masallacin annabi khairi masajidil bulkani shine fiyayyen masallatan duniya kam min ba'di makkata aw alal itlaqi fi الخلف بين الناس منذ زمان من بعد مكة أنك كيري مكة ita maka istighfar bayan bayan ta ne dakin annabi bayan masallatin annabi aw alal itlaqi ko mu ce mutulaki na fihil khulfu mu ce hammakka mu rufe ido bai da nasi mun zo zamani an yi safani fihil khulfu an yi safani tun da ake ta kafawa tsakanin wanne ne fi daraja eh, ka'aba ta fi daraja ko kuma sallacin annabi sannan cibiya ce ta duniya ta kallato nan ba ka gani Allah ya zaɓa annabi nan ba ina zaɓa annabi abin da ya ba har ainihin jikin zama yana nan nan ya zaɓa abin da shi bai kaza kaza wa'ina su an tayo wa'ina su an tayo haka aka waye gari aka gama gore aka tsaye ana kallon juna amma ba a iya rinjiyar da wani akan wannan ba illa kai yan gari kaza na rinjiyar da kaza yan wuri kaza na rinjiyar da kaza haka aka kare ونراه إن جنته فردا لكن النعمان يأبى وللنعمان ونراه فردا عند النظر زيارة مصلاة من قال قال لاني إمتن جي إن كي الوش زيارة مصلاة من قال الله يزم فريلا تاني الوش لكن النعمان سيدي أبو هنيفة ya a bashi san ba farilla ba ne ba walin na aman kuma noman yana da hujjojin fa aslo asalun huwa na filu jubata innahu ma jinsuhu faradun alal insani yana da ka'idarsa huwa nafi ka'idarsa wannan sai Amin shi ya kore alwuju ba wajen a ire-iren wa'annan fa ina huma jin su hukura su ki sai jinsu su irin wannan alwashi ba kare labari ba alal insani wala na barahi nun ta dullu bi annahu bin nazari mustaradun alal insani mu ma muna da dalilai براهين منا ده جوجم تدل تنا نونا منا أنه بالنظر مفترض إن ده أرسي متنجي مزيار تمحلة ما بقى الله يا ذا مطار الله هنيا الوحي على الإنسان أمر الرسول لكل نبي طاعة بوفائه بالنظر بالإحسان أمر لمن ضم الله da likulli nadirin ka tun mai alwashi ta'atan mai alwashin da'a ya cika ba an dabi ya ce wanda ya alwashin alheri wajibi ne cika to saboda kana aka zafiya ta tsaki alheri to wajibi ne cika da wannan doka daga bakin annabi bi wafa'ihi bin nasari bin ihsani ainihin da cikawansa albashin da yi na kyautatawa wasalatuna fihi bi alfin bi alfin min siwa ma kala dal hijri wal arkan wasalatuna fihi sallan mu a masallacin ta fi fifita bi alfin sallata ta fi sallah tsubo min siwa isa waye baban kamar wannan nake cewa za a rubuta min wannan ma a ciki ina jin kaje kai Allah shi ko ce to ya tun da an ce za a yi hisabi salloli ko ba a mutu an zo gobe kiyama ba a kirga sallolin da suka waje ba a kan an muka yi hisabi da aminu bu muka ce to shi ne mai shekara talatin aka kwashe kaza aka yi kaza aka yi kaza ce to sallolin nan wata kayi wata bata yi ba wasu ma shi da mutum bai yi ba to shi kenan sai da aka taro aka yi gyare gyare duk da aka tada daga nafin filo duk da kake ba sai shi to mutum an ce in yi sallah a can tafi sallah dubu yaya dubun nan za a shigar da ita ina sa ran Allah ne shigarwa kuma kaga ko ba komai a yanzu karkashin wannan karatu in Allah ya kai ka Madina Hmm, kakka tafi yawo kada ka yadda sallah ta kuskure maka daga masallaci inda kai sallah ta yi wannan fa kai a fara a ce lokacin sallah in ka tafi lambu sun da ta ake yawa da mutane cikin lambu a ce nan kaza ne nan kaza ne nan lambun kaza nan masallaci kaza nan masallaci kaza ku yi ta yawo har azhar ta wuce da sunan ziyara babbar ziyara na masallacin duk inda za ka je shaf shaf ka dawo masallaci idan ka baro shi ba za ka sake samun wurin ba sai dai Allah ya mai da kai to kuma ba dole bane ba har Allah ya kai ka ka biya irin wa'annan maƙodan kuɗi da ake biya a je aikin hajji kai amfani da kuɗin ka mai amfani da kuɗin ka ba saye saye ba kai aikin hajji lafiya ka dawo ka samu abubuwan da za ka yi sau da kana salatu na fihi bi alfi min siwaku ma kala zalhajiri in ka cire wancan mai dutsen ka hmm, shi ka can wancan mai dutsen daban ne ka ne mai rukun Wane ne masallaci mai dutse na ba masallaci mai komayar kunai kaba ta dai wancan amma wannan kam wannan ya fi ko'ina amma fa yana ɗan kafa ga wancan watan wani hmm? ja ga ina faɗi ya eh to ya bin ja amma fa yana jin tsoro kai ka ce a zuciyarsa ya fi son wannan hidi kamar kai ka ce yana faɗin maganin da ta ƙasar da da wani haƙo-haƙo Idan dama dai da masallacin ku ne wannan shi ne biya mai yadda eh, wancan ne mai rukunin, ba yadda za a yi da shi da wancan mai dutse masallacin mai dutse hmm? Allah ka kai mu duk wanda bai je ba Allah ka kai shi wa kaza tun fi quba fa umrati fi ya fi ajriha wal fadlu min wa kaza salatun fi quba haka masallacin quba kai كيف a أتيه kaga ka je umra ko ka umra kaman kai yi umra ladan da za a ba wa wanda ya masallaci a kuba ladan wanda ya umra masallacin quba yi eh. Amma ladan mai umra kaga dai duk da ka to sun haɗa biyu aiki ba za ka yadda sai dai ka je kai na fila a ciki wanda ne an ji ba a aiki za a ɗauke su ɗaya bayan yadda. sai dai eh, yau wasu amma in mun gama wannan bai ce ga da haka ne da ba ku bane na aiki dubu ba wakaza salatu sai dai shi kuma yana ganin yadda zai samu ya ɗauki karatu وكذا صلاة في إضافة عمرك في أجرها على درجة والفضل للمنان كتان أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تقولنا فإذا أتدى المسجد مبشر نعم كي إيه نبيو نازو ذلك إيه؟ لا لا لا لا لا ايه القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن ها؟ ايه؟ أنا قصد أنا قصد وهو فريضة الرحمن أكتب القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن لبن آه، آبا من يتوى ناكم آبا من يوحنا قرن شبا أردت بلد أنا ذاك أو غالية أخوي مولد إذا كان يسد دهر في جيني dan ya ce ai kaga ko a karatu biyu mun karanta haka ce alqamtu hajjil baiti wa huwa faridatun kaga ai tun auren yake kaga tun sai kuka fitar da rahmani kan guda biyu ki duk inda kaga dauri harfa biyu